بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والكافرون والمنافقون وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه وبعض ينقوى سكي صورا ولكم كلموا أدري أن اللوكة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau muna shashi daga watan ramadan ne hijirar mandan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda shi daidai da shi daga watan biyar shekara 2020 a wannan wato guri da muke gabatar da darasi cikin littafin alhadiyatul hadiya ila ta'ifatit tijaniya na babban malami Dinin hilali Allah ya ji kansa Allah ya masa rahama wannan ita ce halka ta saba'in da bakwai mun tsaya inda malin ya kawo maganan ibn arabi da ya yi tsammanin cewa shi ne da aure ya yi, to daga baya bayyana gare shi ba shi da aure ya yi. to shi ne malam yake ta sun maƙala sahibin rima sannan sai shi mai rimahu mun ce jawahirar ma'ani iri biyu ne ga wanda an da aka yi shi tsohon bugu wanda yake da rimahu a kifi wannan maganar mai rimahu yake kawowa ya ce ma'anar suhu ga maganar tasa wa shehu na tijjani shi shehu Amadu tijjani wuri da an haife shi a ma hamsina wa cin wa'al shekara dubu daya da dari da hamsin aka haifi shehu Amadu tijjani wa waka alahu iznu kuma izini ya auku minan nabi daga annabi ya ƙazatar lamanaman ƙiri da muzu ba wai a bacci ba fa ƙiri da muzu suka haɗa annabi ya ba shi ɗari kan ƙiri da muzu suka haɗu ƙiri da muzu wannan shi ne kamar da na faɗa babban tashin hankalin wasu yanzu mu baje cewa shehu tijjani ba su haɗu da Annabi ba marganan nan ba a yi ta ba ɗariƙar ta baje to gara a tsaya duk yadda za a yi a daddafe sai an ba da kariya cewa e da gaske ne fa an haɗu da annabi da shehu tijjani kiri da muzu ko da ku wannan abin zai kai ga taɓa mutuncin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda muka fara karatun nan suka zo suka fara raddi to duk duk tun an samu wasu sun ɗan turje kamar za su iya dagar ashe ba za su iya ba har sun dudduka da sun gudu falaisu raji'i na ilaha kitalin lana fihi ila yawmil ma'adi da ba za su iya ba to wannan shine saboda kan magana cewa shehu Ahmad Tijjani sannan ina so mai saurare ki fahimta maganan fa cewa shehu amadu Tijjani sun haɗu da annabi ya kazatar lama naman ya ba shi dariƙa wannan magana ba fa shehu Tijjani ba ne ya rubuta ta a littafin shi shehu amadu Tijjani ba shi da littafi ko ɗaya sau da ni na fi gamsuwa hatta wannan maganan cewa sun haɗu da annabi ya ba shi dariƙa kiri da muzu tsakani da Allah ƙarya ce ne ban yadda da ita wacce shehu Tijjani ya faɗi wannan magana za a yadda ne lokacin da aka samu a littafin su ya rubuta an ko su da abin ya shafa sun ce a'a da gasken to kaga wannan kuma sai dai za ka tattauna da mutum kai masa hujja da abin da ya yadda da shi to shi ne asalin dagan nan yaran nan da muke magana cewa suna zagin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yau wannan yaro ya fito ya ce sun haɗu da annabi ji wancan ya ce annabi ya zo gidansu gato wannan yarinya ta ce annabi ya zo ya sa mata hijabi ya shafa mata ya share mata hawaye annabi ya rungume ta ta ce bata taɓa jin daɗi ba irin abu mai sanyi lokacin da annabi ya rugu ya akhi abin yanzu kowa ba zai yadda da shi a jingina ma babansa ba kuma sai muke yadda ake jingina wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan fa ita ce babbar rigimar fa shi Amadu Tijjani an ce ni ina maimaitawa an ce ya ce tunda ni ba a littafin Shehu Tijjani na karanta ba bai da littafi ko daya to kaga magana in zo in ce a Amadu Tijjani ya ce sai dai in ce an ce ya ce wanda suka ce ya ce din idan ya tabbata aka je lahira a Amadu Tijjani bai faɗa ba wannan kuma da shi da su za su je gaban Allah su tsaya wannan ya rage nasu cewa wa waka alahul iznu minan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya karata lama naman wai sun haɗu da annabi izini ya auku annabi ya bashi izini a farke ba a bacci ba to shine a baya na kawo maganan cewa duk wanda suka zo suka fara raddi suka dudduka suke so zuwa mutane dabara suka koma wai su a'a dalili suke kawa na alkur'ani da sunna mun tambaye su baganan jauhara da aka ce ba za a karanta ba sai da alula ina dalilin ta a littafin Allah da sunnar manzan Allah maganan cewa ga wani salati in an karanta shi sunansa jauhara duk inda annabi yake zai zo wajen in an karanta su goma sha biyu ina dalilin babu wannan fa shine fa halin da muke fuskanta fa maganan cewa shi amma da khatamu da auliya ne mai dalili babu maganan kaza babu ta sai muka ɗauko maganan cewa shehu Ahmad Tijjani ya haɗu da annabi turi da muzu ba a bacci ba ne wannan maganan ba mai yadda da ita ba daga nan mai zai faru sai muka gangaro kan shi ibrahim inyas muka kawo guri hudu da ya faɗa ya ce ya ga manzan allah ra'aitu rasulallah nassa bi annani safirun lahu fil ka'inatil mukhallasu ya ga annabi annabi ya tabbatar masa da cewa wato shine sa ra'aitu rasulallah jaharan wa yaqazatan bi farisa hal zakal mahallu mahalluhu ya ce ya ga annabi kiri da muzu a faransa annabi ya ce ya rasu ya ce ya hannan ma faransan kuna bullowa jiharan laqitul mustafa bi uruji ila allah min zal kauni waqta khuruji ra'aytu rasulallahi jada bi bughyati wa ma gaba anni dahara barran wala bahara wannan sune guraren da shi Ibrahim ya dinga faɗa ya ga annabi sun haɗu da annabi kiri da muzu to sai kuma shi da kanshi ya zo ya faɗa ya ce maganan ganin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan magana ce da ta shafi wato sufaye ta shafa wannan magana haka shi shehu ibrahim inyasi ya faɗa a wannan littafin nashi yace magana ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sufaye ta shafa wa ru'yatin nabi bil iyani atat an sufiyatil ayani kaljiyali wal imam shadili وابن أبي جمرة ذي الفدائل وجعلوها من, من كرامة الولي وربما أنكره المعتذر والأخذ عنه ذكر الجزالي فمن يذ الناس من dalali har yaje inda yake cewa وصافحه inda عند القاهرة بيده yadan النبي tahira kaga cewa wa ru'yatin nabi ganin annabi bil iyan kiri da muzu ana haduwa da shi bayan ya mutu to atad an sufiyatul ayani wannan ya zo daga manyan manyan malaman sufai ba matsala bace da ta shafi dan musulmi kaljiyali suka ce kamar abdul qadir jilani shi ma kana bibiyawa za ka ga da sanadi ingantacce a rubutun shi shi ya faɗa sai dai a jingina a ce ya ce wal imamin shadiri وابن أبي جمرة ذي الفضائل wali, من كرامات الولي وربما أنكره المؤتزل to har sai da al'amari ya kai ba wai wanda ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba a'a wanda ya ga shehu ibrahim ma kaɗai ko ya ga shehu tijjanin ɗan aljanna ne mun ka wannan tahsilul amani fi bayan kaulin sheikh wa man ahabbani wa man ra'ani mun ce ya fassara wannan da ma'ana biyu ya ce wanda ya ga shehu ibrahim ɗan aljanna ne yana nufin aljanna sanin allah sannan sai ya zo ya ce kai أو نقول إن الشيخ رضي الله عنه قال ذلك لأنه خليفة من خلفاء الشيخ تجاني إذ أنني خليفة التجاني ba fa saboda mutum ya bi Allah ba ya bi manzon Allah a duk wanda ya ga Shehu Ibrahim din dan aljanna ne saboda kawai shi khalifan Shehu Ahmadu Tijjani ne to muna faɗa musu da Shehu Tijjani da shehu ibrahim din ba wanda yake da tabbas a wajen allah ballanta na maye ba wani babu wallahi wallahi babu wannan maganar da muke faɗa wallahi ba reni bane ne haka abin yake in kuma wani ya ce tun da magana suke yi ta alkur'ani da sunna suna da shi to muna jiran ayar da zaka ka karanto ka kawo mana inda suka samu tabbas din da za su ba wani to da haka tsakani da allah lokaci ya yi wayannan abubuwan sana a zuwa ce shi kai shi a mata tijjani wanda ya gaishi ranar litinin da ranar kaza shi ma yana daga cikin yan aljanna ne kaza kaza kaza kaza wannan duk tatsuniyar alam ya anadil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah a shi lokaci bai ba da ya kamata mutane su sai laushi akan zikirin Allah shine wasu yan dabara yan zakin baki suka tafi su je su janyo wannan hadisi su murde shi su janyo hadisin da bai inganta ba su kawo sai sun ba da kariya cewa eh, lallai malaman suna ganin manzan Allah suna haɗuwa da shi ba zai yi ba nan muka zo muka kunna bidiyon yusuf ali sai muka ce idan ya tabbata shehu amadu tijjani ya haɗu da annabi ya ɗauki ɗariƙa ya bashi shehu ibrahim yana ganin manzan Allah su haɗu sannan a zo a rubuta a littafi a ce kai shehu ibrahim ɗin ma da shehu tijjanin wanda ma ya gansu rana kaza ɗan aljanna ne wayannan yaran da aka zo aka koya musu a makarantu cewa ga abin da da an koya ma yaro su goma sha biyu duk inda annabi yake zai zo wajen mai laifin yaran nan yusuf ali da muka zo muka kunna bidiyonsa shi ma ya zo ya ce annabi ne ya karantar da shi ƙur'ani daga fatiha har zuwa nasi a bakin wata bishiya mai kama da alilima ai shi ne alilima ai annabi yana faɗa yana faɗa to me bambancin sa da sahabi ko a sahabbai ba kowa samu wannan falalar ba ta annabi ya karantar da shi ƙur'ani daga bango zuwa bango yana faɗa yana faɗa yana faɗa yana faɗa to shine muka ce in za a ƙaryata irin su yusuf ali a ɗaukar ƙarya suke yi maganan nan da suka faɗa ba daidai ba ne ta koma a ƙarya ta wa'incan in ko aka karɓi na wa'incan ta wannan da a da muhammadu yusuf ali dole a karɓe ta don ba wani dalili to shi ne malam yake cewa mawaka alahul ibnu minan nabi ya ƙaratar lama nama bitar biyatar halki saboda tarbiyyar halittu alal umumi ga baki wal itla wannan ya faru sanata alfin wa mi'atin wa sittin shekara ta dubu to shekara 1196 mun faɗa mun ce an haifi muhammadu ɗan abdulwahab shekara ta ɗari da biyar shehu tijjani shekara ta ɗari da hamsin da muka lissafa sai muka ga shekara talatin da biyar mala ali lissafa mana shekara a ɗari da sha biyar zuwa ɗari da casa'in da shida shekara nawa ne tsakani hmm. ɗari da sha biyar shekara tamanin da ɗaya to sai da aka yi shekara 81 tsakanin sheik muhammad bin abdullahab da shehu amada tijjani sannan aka ɗauki ɗariƙa aka ba shi lokacin sanda aka ɗauki ɗariƙa aka ba shehu amada tijjani sheik muhammad bin abdullahab yana da wajen shekara 81 a duniya amma tare da haka kunga an yi addini kusan karni ɗaya kusan shekara ɗari amma tare da haka ganin ake yi muhammadu bin abdulwahab shi ya kawo sabon addini bayan kosai da aka yi shekara tsakanin su da riga shi zuwa duniya da haddace ƙur'anin da ya da fara karatun da yi kafin ya zo ya ce an ba shi ɗariƙa wajen shekara 81 amma tare da haka ana kallon sheik muhammad bin abdulwahab shi ya zo da sabon abu dama wannan da yana cikin abin da annabi yake faɗa mana sai a ti alin nasi sanawatun khadda'at na kuga shekaru ne wadara ranar gaba mutumin da yake makaryaci magana a ce gaskiya yake mai gaskiya ya faɗa a ce karya yake sannan wayu utamanu fi halqa'i mutumin da yake maha'inci a amince masa wayu kawo fi aminu wanda yake amintacce kuma ai ta tsoratar da shi da haka na faɗa a nan wajen littattafan shek muhammad bin abdullahi guda ashirin da biyu na faɗa sannan da na gama karanto sa wacce shi ya rubuta bayan sharrin da aka yi masa da ƙage ya kuma ce na ce na faɗi littattafai guda goma sha biyu na aƙida usulun sunna na imam ahmad usulun sunna na wane ne usulun sunna na sharihu sunna na imam tabari aqidatu tahawiyya muqaddimatul risala nace aji a duba abinda muhammadu dan abdulhab ya rubuta na aqida da abinda wa'annan malaman suka rubuta wane ne ya zo da sabon abu so da tsakani da Allah ina faɗa ban taɓa ganin mutumin da aka zalunce shi a wa'annan shekarun ba kamar Sheikh Muhammad bin Abdullah na ka ganin ake shi ya zo da sabon abu bayan wanda suka zo bayan shi suka zo da ɗari kunnan su suka zo da sabon abu in kuma wani ya ce mana eh ya zo da sabon abu sai mu ce maka ga littattafan shi nan ka ɗauko ka zo ka saka karantar wallahi in ya tabbata cewa ga inda Muhammad bin Abdulwahab ya sabawa sunna ai Allah bai aiko mana shi ba malami ne sai mu neman masa gafarin Allah mu ajiye mai fatawarsa kuskure ne amma wajen shekara tamanin da ɗaya ba to shi ne yake cewa ƙala yake cewa wa akbarin ni sayyidi muhammadu gali muhammadu gali ya bani labari anna anna sheikh asha ya rayu wa huwa fi martabatul khatamiyyati yana martaba ta al-khatamiyya salafi na sana shine shine martaba ta khatamul awliya shekara 30 wai za ta ammalta haza idan ka lura da wannan alimta za ka san annal khatamiyata wannan abin da ake faɗa da ma'anar khatamal auliya lam tasbut li ahadin qabla shaykhina ba ta taɓa tabbata ga wani ba daga cikin waliye kafin shehun nan namu wa anna ahadan kuma ɗaya daga cikin mutane madda aha bai taɓa da'awarta ba wasabata sabata ala di'a'iha kuma da'awar ta tabbata a kankin kanshi ibnu arabi ibnu na sai maka yayi da'awa shine khatamul awliya bai tabbata ba wani ma yayi wa amma shekuna amma shi shehunmu wa kuma shugabanmu wa wasilatuna kuma tsananmu ila rabbina zuwa ga ubangijinmu shine sayyidi ahmad bin muhammadin sharif alhassaniyu attijani kamar yadda shi kuma mai wannan littafin alhussaini kaga jikan al'imamu hassan da al'imamun hussain an yi sabani wannan ya kama aƙida wacce take kan alƙur'ani da sunna da fahimtar magabata wannan kuma ya zo da tashi dariƙa to yanzu in wa'annan an ce wannan shine daidai wannan shine dai to mu koma kan ƙa'idar qur'ani da yace fa in tanaza'atum fi shay'in farudduhu ilallahi wa war rasul yanzu a koma zuwa ga Allah a koma zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to wannan shine da haka Shehu Tijani suka ce dan ni haka ce suka ce yayi da'awa shine khatamul awliya قال yace قد أكبرني سيد الوجود shugabanta Shugaban kai ya bani labari kamar yadda abubakar ko umar ko usman zai ce annabi ya faɗa mai to aka shi ma shi tijjani zai ce annabi ya faɗa mai bi anni al alƙutubul maktum ni ne wanda yake maktum wanda aka ɓoye minhu ilayya daga wajensa zuwa gare ni mushafahatan baki da baki annabi ya faɗa ma shehu tijjani wannan maganan ya kazatan lama naman a ƙiri da muzu eh ƙiri da muzu ba wai fa a mabarki ba jama'a kiri da muzu wannan fa shine fa abin da muke cewa ba zai yi ba kamar yadda ba yadda za a yanzu Yusuf Ali na Kano ya zo ya kalli tsabar idan mutane ya ce wai annabi ya karantar da shi Qur'ani daga bango zuwa bango tun daga fatiha annabi yana faɗa yana maimaita kai jama'a wallahi wannan renin hankalin fa lokaci ya yi da ya kamata a daina raina mutane hankali ko haka suka faɗa amma shi kaga yusuf alatin da bidiyo ne mai mai kutsi yake faɗa shi yana da bambanci da shehu tijjani ni ina faɗa ina ƙara cewa waɗannan maganganun fa da ake cewa shehu tijjani ya faɗa ba masu saurare su kiyaye ba fa a littafin shehu tijjani ba da ya rubuta da hannunsa kafin ya bar duniya ya faɗa ya ce an a'a wasu ne suka zo daga baya suka ce shehu tijjani ya ce kaza ya ce kaza ya yi kaza ya yi kaza sau da haka ni ban maso so mu je gaban Allah in tsaya da ni da shehu tijjani a ce za mu shari'a akan wata magana da ina tsammanin shi ya faɗe ta bayan ba shi ya faɗa ba al'asulu tun da shehu tijjani ba shi rubuta littafi ba ya ce nashi ne kafin ya bar duniya kowa ya san nashi ne to dai duk maganganun nan sai dai in ce an ce shehu tijjani ya ce an ce shehu tijjani ya ce wanda su suka yarda shi ya faɗa randa duk suka je gaban Allah suka tsaya da shi idan ba shi ya faɗa ba kuma suka zo suka ƙara suka ce shi ya faɗa to wannan kuma ta rage nasu wannan kuma ta rage nasu lahu sai aka ce masa ma ma'anar maktu me ma'anar maktu faƙala sai ce huwa allazi katamahu Allah ta'ala shine wanda Allah ya ɓoye shi an jami'i khalqihi ga dukkan halittunsa hatta mala'ika hatta mala'iku wan nabiyina da annaba illa sayyidul wujudi sai shugaban talakai fa innahu alima bihi wa bihali, shi kan ya san da shi wannan khatamul awliya idan da kuma halinsa wa huwa allazi hadha shine wanda itattaro kullama indal awliya'i duk abin da ke wajen waliyai minal kamalatin ilahiyya na abin da yake kamala ne wanda ya shafi ɓangaren Allah subhanahu Ta'ala, wahtawa sannan ya tattaro ala jami'iha kan gabaki ɗayanta wannan shine ma'anan albaktu wanda ya tattaro duk wata kamala huwa alladhi hazama inda al-awliya min kamalati ma'ana in akwai waliye ɗari dubu miliyan adadin su ba ma wanda ya sani to shi shehu tijjani duk ya tattaro shi shi kadai to shi ne almaktu ya tattaro shi shi kadai to shi ne yake cewa akbar min hada abinda ya fi wannan annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce inna lillahi salasa ne a Allah yana da 300 man ta kallaka bi wahidatin ko bi wahidin duk wanda ya ɗabi'antu da ɗaya min ha daga ciki a dakalahu Allah aljanna ta Allah zai shigar da shi aljanna wannan hadisin da suke zogara da shi zakarahu shaukani fil fawaid al majmu'a al-imam shaukani ya ambace shi a cikin al fawaid al majmu'a a mujalladi na 1 shafi na ɗari da hamsin. Waƙala yake وقال يكي تاورو بألفاظ قال ya ce السخاوي يتي والكل ضعيف تكا hanyoyin رواية hadisan. cewa Allah yana da ɗabi'u guda ɗari uku duk wanda ya ɗabi'antu da ɗaya daga ciki zai shigar da shi aljanna duka bai inganta ba dama matsalar ko dai gina abu akan hadisin da bai tabbata ba ko hadisi ya tabbata kaga an ɗauki ma'anar da ba ita malaman hadisi suke ba hadisin ba an ba shi wannan ma'anar wannan shi ne sai ya ce wa Mastama'ar. ba ta haɗu ba fi nabiyin cikin wani annabi wala waliyin ko wani waliyi kablahu gabaninsa illa sayyidul wujudi sai shugabanta da kai wato sallallahu alaihi wasallam wa amma al-aqtabu amma su kutubai wanda suke biye da mu a badin mun yi ta'arifin wa'annan abubuwan takwas alladhina ba'dahu wa inda suke bayan sa hatta al-hujjatul uzma hatta hujja mafi girma ibn arabi al-hatimi fa inna ma ya'lamuna sun san zawahir ha zahirinta ibn arabi bari insha Allah zan dauko maganan abul hayyan a cikin a maganar da yayi cikin tafsirin sa gurare daban-daban za ku ji ibn arabi dinnan fa da suke cewa al-hujjatul uzma hukunci fa aka zartar masa a matsayin kafiri zindiki mulhidi amma kaji haka suke ce masu alhujjatul uzma fa innahu ya'lamuna zawahir hayasan zahirin tafakkar wa yusammuna almuhammadiyyin suna cewa wato suna ambata ana ambatan su ana ce masu muhammadiyyin wa bihi khataba Allahu al-aqtaba da shine Allah yayi magana da khutubai al-mujtami'ata wacce ainihin wato ta tattaro fihim a cikinsu al'akhlaƙul ilahiyya ɗabi'u na Allah subhanahu wa ta'ala wa hadhihi al-akhlaqu ɗabi'un fala ya arifuha illa man ha? babu wanda ya san ta sai wanda ya dantsana ta wala tudraku bil wasfi ba kuma a riskanta ta hanyar siffantawa wala yu'rafu ma fiha illa bizawq ba kuma a sanin abin da ke cikin ta sai ta hanyar ainihin wato ɗanɗano waƙala yake ce alfuyudu allati tafidu wato kwararowa wacce take kwararowa min zata sayyidil wujudi daga zatin shugabanta da kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk abin da ke kwararowa na albarka to talaqaha zatul anbiya'i wato من ذات السيد الوجود تلقاها ذات الأنبياء والذات النبوات في كربة وكل ما فاد وبرز من ذوات الأنبياء دي أبن دي إقرارو إبين ذات النبوة سيتي تلقاه ذاتي مما ذاتي لا يكر ومني يتفرق على جميع الخلائق وي شوت الدانياتي دي أبن دي الله كي قرارو daga annabawa to shi ma ya kwalala zuwa gare shi daga gare shi ne fa ya tafarraku ala jami'il khala'iqi yake kwararowa zuwa ga duk halittun duniya min nash'atil alam tun daga kirkirar duniya ila nafsi fi suri har zuwa ai busa cikin kaho kuma yace wa khusistu an kebance ne bi ulumin da wasu ilman makanda baini wa bainahu minhu ilayya mushafa'atan ni da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ne baki da baki la ya'lamuha illa Allah azza wa jalla bila wasitatin ko tsakaninsa da Allah ne ba ma wanda ya sani la ya ya'lamuha illa Allah azza wa jalla bila wasita ba wanda ya sani sai Allah ba kowa a tsakiya kuma mun muku magana nan kun ji sautin wasu sun ce maganan waɗannan ilimin da littattafai duk ba ta lokaci ne sau da ya zama kana karɓar ilimin kamar laduni kai tsaye daga wajen Allah nan muka karantu cikin jawahirul ma'ani haka suka faɗa suka ce abu yazid al-bastami ya ce akhastum ilmakum an ulama'ir rusul mayyitan an mayyitin kun karɓi ilimin ku daga malaman zane matacce zuwa matacce amma su suna karɓar ilimin su ne kai tsaye daga wajen Allah subhanahu wata'ala wanda baya mutuwa shi yasa wani kawai in yare na ka kuna zaune kawai sai ce maka haddasa ni kalbi ar rabbi zuciyata ta faɗa min kuma daga wajen Allah subhanahu wata'ala ne kawai sai ya shiga bayani sai ya ce maka kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza saboda ka wannan shine amma fa ina faɗa ina cewa mai saurare ya kiyaye da kyau maganganun nan fa da ake cewa shehu tijjani ya faɗa mu su suke faɗa suka ce ya ce amma mu muna cewa musamman a ɓangaren duk wanda bai so ya je gaban Allah su tsaya shari'a da shi da shi daji to in ya tashi zai yi magana ya ce an ce sun ce shi daji ya ce kakka zo kana faɗa cewa eh ka hakikanci shi ɗin ya ce sai dai idan a babin za ku tattauna da mutum abinda mutum ya yi da kai masa ilizami da shi kai masa hujja da shi amma mutum da shau tijjani yana da damar ya rubuta littafi hayyabar duniya bai da littafi ko daya ba a littafinsa aka gani ba wasu ne suke hikaitowa su ce ya ce ni ba ni da dalilin da zan jingina wa shau tijjani wa'innan maganganun da ake cewa shehu tijjani ya faɗa wannan shi ne sau da ka shehu aliyu harazimi shi yake faɗa ya ce shehu tijjani ya ce menene tabbacin ya ce wannan kuma allah shi ya bar makansa sani amma asali tunda ba littafin sai rubuta ba wannan magana bata mata so ba wannan shi ne da haka insha Allah ana nuna cewa lokaci yayi za mu yi kokari mu tsaya a nan sai a halka ta gaba wa bihadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh